mai magana da yawon gwamnatin ƙasar kamaru isa ciro mabakari ya ce wasu da ake tuhuma 'yan boko haram ne da yawan ya kai ɗari sun kai wa ƙauyen homeka da ke bakin iyaka hari inda ofishin jami'an sojan haɗin gwiwa yake ya shaidawa murya amurka cewa sun shiga ƙauyen kuma sun musu binciken kwakwaf kafin daga bisani sojoji su fatattake su sai dai soja guda ya ji rauni cewa yake yi harin da waɗannan 'yan ta'addan suka kai a inda jami'an tsaro suke wata alama ce da ke nuna cewa duk da yake suna cikin damuwa amma suna nuna cewar har yanzu suna da sauran karfin da zaune tsaye ya ce sai dai yana son ya faɗa musu cewa sojojin haɗin gwiwa na nan cikin shirin ko kwana domin kare martabar ƙasarsu jamhuriyar kamar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da sojojinta suke cikin sojojin haɗin gwiwar da ke yaƙi da ƙungiyar ta boko haram a cikin satin da ya gabata ne kasar ta kamaru ta aika da sojoji a can bakin iyakar jihar arewa mai nisa bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tarwatsa kansu a garin limani wanda ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha uku Ciroma ya ce yanzu haka sojojin kasar sun kai samame a wasu ƙauyuka takwas da suke gefen bakin iyakar kasar inda suka kashe kana suka kame 'yan kungiyar boko haram da yawa kuma suka kubutar da mutane da 'yan ta'addar suka kame haka kuma ya ce an lalata ɗakunansu na sarrafa babamai har guda goma wasu daga cikin 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun yi ƙoƙarin tserewa ya ce ya yi imani ya da rundunar sojan najeriya da nijar ke yi ya sa 'yan boko haram ɗin matsawa bakin iyakar najeriya da jamhuriyar nijar sai dai kuma tashe-tashen babamai da ƙunar baƙin wake ya zame wata babban matsala da yanzu haka ƙasar kamar ke fama da ita wannan ya sa hukumar ƙasar kamaru girke jami'an soja a wuraren da suke ganin 'yan boko haram ɗin suna kaiwa hari musamman a wuraren da suke iyaka da najeriya kana kuma ta hana taron jama'a a wajajen masallaci musamman a lokacin watan azumi da ya shige mahukuntan ƙasar sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda ganin sun rage yawan barazanar da ƙungiyar boko haram ke yi